Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa cikin wannan shirin namu mai suna Matan Zamani. Shirin da yake faɗakantar da mu, ilmantar da mu, gabi da nishaɗantar da mu. Yau maudu'in da zamu magana a kai shine ‘yar jami'a a idan al'umma. Kamar yadda al'ummar mu Hausa Fulani muka ɗauka cewa wa'yansu mu idan mace ta tafi jami'a ta zama ‘yar iska ko kuma ta zama karuwa. wannan san ba haka bane wannan kuskure ne in mace ta yi jami'a akwai macen da za ta yi jami'a ka ganta a kame akwai macen da za ta yi jami'a ka ganta ta hargitse wata kaddara ce take sa ta yi iskanci a jami'a wata kuma dama abin da ta je yi kenan akwai kuma da yawa waɗanda suke karatu tunda ai ba duka ne aka tare aka zama ɗaya ba macen da ta yi jami'a macen da ta yi karatu macen da ta yi boko za ka ga mu'amalar ta ma da mutane daban saboda ta san abin da take to duk macen da ta san abin da take ba za ta taɓa yin abin da za a yi Allah ya wadai da ita ba ko ba za ta taɓa yin abin da za ta jawo al'ummar ta zagi ba ya ku yan uwana masu zagin mata yan jami'a ku sani kuna da 'ya'ya kuna da ƙanne kuna da mata kun san abin da suke aikatawa a bayan idon ku Allah ne kaɗai mai shiryawa kuma shi kaɗai za ka roƙa ya shiryar da kai ya shirya maka zuri'arka in aka ce mace sai ta yi tafi karatu za ta yi iskanci wa'inda suke tafiya ta lasi iskanci fa wa'inda suke zuwa eh, suke zuwa makarantar islamiyya su fake da iskanci ba. masu aikata albasha wa'yansu ma ba su taɓa zaman class da sunan karatu ba amma za ka aka yarinya tana da ciki ko kuma masu kama ɗaki a wani gari ko kuma masu tafiya su bar iyayensu a wani gari ba su sai a ce eh, eh, sanadiyar ta eh, boko ne a'a boko na da matuƙi, karatu ma kowane iri ne yana da matuƙar mahimmanci a rayuwar ya a wancan zamanin zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an karɓi rabin ilimi a wajen nana aisha mace ce kuma ita ta bada rabin ilimi shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ka ilmantar da ya mace kamar ka ilmantar da al'umma ne amma ka ilmantar da ɗan namiji shi kaɗai ka ilmantar ma'ana ita mace ita ce mai hayayyafa ita ce mai tarbiyya ita ce komai yake hannunta to idan matarka ta kasance tana da ilimi addini da na buku kuma ta san abin da take yi to insha Allah kai ka wata? amma an ka auri jahila wa iyaz billahi kai kan ka ta ganin kunci kenan kuma abin da nake so don Allah in rika jawo hankalin mutane akai shine da abin da ka gani idan ka ga ba za ka iya yin addu'ar shirya ba to don Allah yana da kyau ka yi shiru saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana Imin billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar alkiyama to ya faɗi alkai ko ya shiru to me amfanin zagin yan jami'a in kuma iskanci ake cewa ai da ka san mace ita kaɗai ba za ta yi iskanci ba dole sai da namiji to namijin ne wani sa'in shi ma yake fara tun da menene ai kokarin mace da namiji ba ɗaya ba ne shi yasa da aka tashi aka ce arjal qawwamuna ala nisa mata suna gaba da maza to ko mace ta zo maka da wannan motion in kai kana da hankali kana da tunani a yana da kyau ka sa ta a hanya ka nuna masa abin da take ba daidai ba kuma mace ita wata kala abu ce in ka bi ta a hankali wallahi duk abin da kake so a wajen ta za ka samu a kana so ta shiri ne a kana maza ku kuke ba da gudunmawa wajen lalacewar 'ya'ya mata ta yawa ta hanya ka san dai mace ba za ta taba zuwa ta nemi ka da iskanci ba amma in su suna a kashi ɗari bai fi kashi biyar ba ne amma sau tari namiji ne za ga ya ne mace da eh, iskanci sam namijin da ya nemi mace da iskanci shine kuma zai koma baya ya rinka cewa mace yar iska ce musamman mata jami'a so ya ku yan uwana ku sani cewa mace ba a bar wulakantawa ba ce kuma dan ka bar yarka ta yi karatu ka bi ta da addu'a ba ka san alkhairin da yake cikin karatun ba idan kuma ka ce yarka ba za ta yi karatu ba saboda kana tsoron iskanci shi Allah ubangiji ba a masa wayo ba a masa wayo in yana cikin kaddarar sai ta yi kawai shi yasa ake cewa a koda yaushe rabbana na min azwajina wa zurriyyatina qurrata wa waj'alna lil muttaqina imama kuma ake sake cewa a addu'an magabatan mu zaka ji suna Allah ubangiji ya shirya mana zuri'a Allah ya shirya mana zuri'a amma kai wayanka bai isa shirya maka ba Allah ya sa mu dace ku kuma mata 'yan jami'a kar ki ga kin tafi jami'a ki rika tunanin wai a ke yanzu za ki iya komai kina da freedom a'a inda kika je kika rike mutuncin ki wallahi wallahi za ki zauna kuma Allah zai kare ki Allah zai taya ki rike mutuncin ki amma duk inda kika watsar da kanki shi ma kuma shedan zai ci galawa a kanki sannan ya taya ki watsar da mutuncin naki Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu